Yankunan Saharar Agadez waɗanda suka raba iyakoki da ƙasashen Libya da Algeria a arewacin Nijar su ne suka fi zama mafi hatsari ga bakin haure da ke son shiga Turai. A 'yan kwanakin nan ana samun yawaitar bakin haure da ke mutuwa a cikin hamadar Sahara inda ƙungiyoyin agaji suka sanar da mutuwar bakin haure kusan hamsin yayin da suka ceto bakin haure akalla ɗari biyu da aka zubar da su a cikin hamadar Sahara. Lawal Tahir shine shugaban ƙungiyar agaji ta Alamfon Sahara da ke aikin ceto bakin haure a cikin hamadar Sahara. Bakin haure eh, ana samun wanda suka rasa ran bisa hanyar Sahara lokacin nan mutane suna yawan mutuwa. Sahara shi ma kaman eh, teku ne. wanda suke mutu cikin sahara sahara yawa gare shi mu da hannunmu abinda muka binne sama samu ga binne mun kai dai kamar mutum ko hamsin amma abinda masu rai wanda sun ta rasa ruwa ko motsin su fan abinda ka kawo su gari da kai ko su gidin ya kai mutum da gidin da wannan mata yara ko wani abubuwa wanga ya kai da gidin da wani abu wannan masu rai ne mutuwa wannan kullum ne motar ya yi cikin tambarace kamar abril mai shi wannan kuma ba cikin sanyi bane ana samun yawan mutuwa yawaitar mutuwar bakin haure ko ake zubar da su a cikin hamada sahara ya tada hankulan kungiyoyin kare hakkin bil'adama matuka inda suka nuna damuwarsu dangane da hakan sani iro na kungiyar kare hakkin bil'adama cewa da andd ba gaskiya bane a ce an ɗauki mutum an tai da shi kan sahara su ya da cikin daji kuma shi wanda aka bakin ba ruwan shi da ya kula da a ni na bada a kai mana su libya an je an yadda cikin jiji bai kamata ba a ce wai wani ya zo bisa hanya yadda mutane ya mutu kuma ba a samu kowa ya kai su kenan kowa ya sa ga neman abin duniya wannan abu kullum yana karuwa gwamnati ta hi tsaye bisa ga wannan abu tun dai bayan soke dokar haramta safarar bakin haure da gwamnatin mulkin sojin Nijar ta yi a shekarar ta gabata ta uku ake samun yawaitar mutuwar bakin haure da ke bi ta barauniyar hayya waɗanda masu jigilar su suke zubar da su a cikin hamada lamarin da ya sa ƙungiyar ƙungiyar da ke aikin jigilar bakin haure yin kira ga gwamnati na ta ɗauki mataki abdurrahman amma mamba ƙungiyar da ke aikin jigilar bakin haure a agades abin da muke so gwamnati da jami'an tsaro waɗanga mutane masu furodikin mutane ya kamata gaskiya ɗauki musu mataki a bar mutane su zo kamar yadda ake aiki da in sun fito najeriya su zo zandar su zo agadas dubban bakin haure ne ke mutuwa a kowace shekara a sahara galibi saboda yiwuwa ko kishirwa baya ga wasu da rairaye ke binnewa libya na a matsayin babbar hayar da 'yanci rani kan yi amfani da ita domin shiga turai to sai dai da yawa daga cikin 'yanci ranin kan gamu da ajalin su ba tare da nasarar kaiwa inda suka nufa ba hamid mahmud murya amurka daga agadis jamhuriyar niger